al'ada cikin jini ne take domin kasancewa cikin iyali mai ra'ayin riƙau na al'adun gargajiya na ƙasar Nijar. Haka kuma ta wani ɓangare dan uwan sharan mawaƙi mariganyi Alhaji Taya matashi Kazalman Taya waziri Malam Aji na tattara tufafin gargajiya da mai da hankali fiye da sauran ayyukan da yake. Na kawo ƙarshen karatun digiri na ƙwarewa a mataki na uku. Ina da digiri uku da kwarewa bisa harka hada-hada da kwarewa a shari'ar kamfanoni da yanar gizo ina ba da karatu a jami'a al'adu ne a abin da na taso cikinsu saboda na yi rayuwa tare da manyan 'yan wasa masu kikira ina nan da tunanin shirya wasannin al'adun nijar wanda zai mayar da hankali akan abubuwan da ake yi a baya a lokacin samariya da kuma lokacin bale. Wuri ne na ajiye tufafi da ke shaƙe da tufafi iri daban-daban na ƙabilun Nijar cikin mayan taruka na manyan mutane da kuma haɗuwa ta ɗaiɗaikun mutane yana zuwa sanye da tufafinsa na gargajiya na Nijar. Wata dama na kawo sauran mutane da su yi koyi da shi. Mu misali ne da muke son nuna wa al'umma misali ne na runguma al'adu. Misali, bare-bare suna iya zama baroroji, zabarmawa, hausawa, tubawa, don kada a samu rabuwar kawunan kabilu Bai daɗe ba na tafi a Kigali domin karɓo tukuci mai yada al'adu na Afirka. Ko da takalma na Balka da Nasa na Nijar ya ɗauki hankalin jama'a wanda ribar Nijar ce. Al'adu suna farawa ne da abin da muke ci da abin da muke sawa. La culture ça commence par ce A cewar wakilin cibiyar al'adu da wasanni a ma'aikatar al'adu matashin ta hanyar sanya tufafinsa yana nuna taken amfani da kayayyakin gida abinda ya bashi damar kasancewa ginshikin al'adun Nijar, in ji Abubakar Yakuba Maiga waziri, waziri a fannin haɓaka al'adun ƙasar Nijar yana ƙoƙari matuƙa. Na san waɗansu al'adun Nijar da na ƙetare ta dalilinsa yana yada abubuwan al'adu bisa kafar sadarwa na zamani. Dangance da bunƙasa al'adu yana halartar wasannin al'adu shi ma yana shirya wasu tarurruka. Yawan fasahohin kazalman taya wazir mana aji ta hanyar haka ya bashi zama jaka al'adun ƙasar Nijar.